da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci mai albarka juma'a yau 25 ne ko da shida e, ina jin kalandar mu nawa ne sau da biyar ko da shida ko ga watan zulqa'da shekara na dubu da da da hudu talatin takwas bayan na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha takwas ga watan takwas shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul bakara aya na ɗari da tamanin da takwas mun fara tafsirin wannan aya da haka zamu dora daga inda muka tsaya cikin tafsirin wannan aya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله sarki yana cewa ya ayyuhal ladina wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bil batil ta hanyar da bata halasta ba wa tudlu biha ila hukam kuma kada ku yi iso da waɗannan dukiyoyin zuwa ga mahukunta ta'kulu sariqan min amwalin nas domin ku ci wani sashe na dukiyoyin mutane bil da sabo wa antum ta'lamun alhali kuna da masaniya dangane da cewa yin haka sabo ne mun fara tafsirin wannan aya kamar da na faɗa mun faɗi munasabarta da ayar da ta gabace ta sannan muka fassara ma'anan al'akal da yadda yake zuwa aklul mal da madlulin wannan alkur'ani mai girma sannan mun yi tarifin menene almal din maka faɗi tarihin da al ibn ashur yayi sannan muka faɗi nau'uka na abin da ake kira al-mal yadda shi al ibn ashur ya ambata da yadda al-imam al-ghazali ya ambata ar-razi ya daga gare shi sannan muka faɗi hanyoyi na iktisab na samun dukiya dan a shari'ance mun faɗi abubuwa guda uku da al ibn ashur ya ambata saboda haka za mu ci gaba daga nan din Allah madaukakin sarki yana cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum ah, al-imam al-qurtubi yake cewa wannan haka na fahri a ashur ga gamammen hari ne wanda ya shafi kowa da kowa cikin musulmi sannan wannan hani ya shafi dukiya gaba daya akwai jam'i a na ku wanda ake muku magana da wala kulu wa wawul jama'a ko amwalakum al amwal kun ga ai shi ma jam'i ne ko to aka yi muqabalar jam'i da jam'i a harshen larabci yana bayar da ma'anoni guda uku Mana ɗayan waɗannan ma'anoni guda uku imma ya zanto ana muqabalan kullu fardin min afradil amil awwal بكل فرد من أفراد العام الثاني ko ana magana da ɗaiɗaiku na abin da aka gane a nan ɗin ya yi mukabalar ɗaiɗaiku misalin wannan a cikin alkur'ani mai girma inda allah madaukin sarki yana cewa huzu hizarakum Allah na cewa zu hizrakum kaga zu ya shafe ku gaba ɗaya ko hizrakum kowa ya shiga taitayinsa kowa ya shiga mene ya shiga taitayinsa amma na kowane mutum ɗaya daga cikin ku hmm, ya rike hirzinsa ya rike makamansa kun ga makaman suna da yawa kudin ma kuna da yawa ko to amma mukabalan kowane farni ne kowa ya ɗauki guda ɗaya ne mukabala farri da farri kenan mun gane haka ne inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum ham wikaya da kowa ya dauka ko haka nan anfusakum ma'ana muqabalan kowane fardi da kuma wato fardi a wancan dan sai abu na biyu uh, shine shi ma yana shiga wannan dan muƙabala ne na kowane fardi a nan amma da majmu'a na wancan gefe ɗin shi na fari ba shi da ke cewa ala ma'ana anna kulla fardin yuqabalu bi fardin ghairihi la bi fardi nafsi a misalin da na ambata na farko muqabalan fard bi fard kowa zai yi wa kansa ne ko amma ihtimalin ma'ana na biyu din kowa ne zai yi amma ba ma kansa ba zai ne ma wani a cikin waɗancan ɗin misalin wannan shi ne Allah madaukakin sarki yana cewa wala talmizu anfusakum wala talmizu anfusakum kada ku aibata kawunan kaga ai mutum bai aibanta kansa ko sai dai aibanta wani daga can amma kaga mukabala ne jam'i bi jam wala talmizu ya shafi kowa daga cikin ku ko amma anfusakum kai da ake magana da kai din baya baka ciki ai ko ana nufin kada ka cutar da kowa daga cikin waɗancan haka nan farin Allah madaukakin sarki fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum are daga cikin tafsirai da wanda shi firi efu rinjai idan za ku shiga gidajen junanku idza da kun za ku shiga gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama makawunan za ka yi wa kanka ne sallama kaga za ka yi ma waɗansu ne ko kaga an yi mukabalan jam'i da jam'i eh, sallimu anfusakum ala anfusikum ko to amma nan kai ba ka shiga ciki a na farkon kai kana shiga ciki ihtimali na uku da wannan din yake bayarwa shine muqabalatu kulli fardin bi jami'il afrad sai zanto kowanne daga cikin wannan ya zanto ana mukabalansa da waɗancan gaba ɗaya misali inda Allah madaukakin sarki ke cewa addu'ar da mala'iku suke wa mummunai wa qihimus sayyi'at wa qihim as-sayyi'at wannan him din kaga jam'i ne as-sayyi'at shi ma bane jam'i ne kaga wannan kowane fardi ne suke roƙon Allah ya kare kowanne daga cikin mummunai ya kare shi daga mai sayi'at gaba ɗayansa ba wani daga cikin sayi'at ban da wani ba to idan jam'i ya zo a mukabalar jam'i harshen larabci yana ɗaukar ɗaya daga cikin marunin nan guda uku ne yadda ake gane wanne ake nufi shine ta hanyar karina wani abu daga waje zai nuna maka ana nufin na farkon ne ko na biyun ko na uku to a nan wajen muna da karina da take nuna mana cewa ana nufin na biyu din ne mai kishe karinar kuwa ita shi da Allah ya ce bai na kum. wala ta'kulu kum sai ce bai na bainakum kaga wani ne zai ma wani kenan mun gane ko saboda haka wannan ayar ba tana magana yadda za ka ci dukiyan kanka ne ta yadda bai dace ba hmm? tana magana yadda za ka ci dukiyan waninka ne kuma yana jin mun yi bayani akan hikimar da ta sa Allah madaukin sarki ya bafan dukiyar zuwa mu yace wala takulu amwala kum anan bai ce amwalan nasi ba bai ce amwala kum ba mun faɗi wannan saboda kiyaye dukiyan ɗaiɗaiku kiyayewa ne ga dukiyar jama'a baki ɗai shi yasa lalata lalata dukiyar ɗaiɗaiku yana kai zuwa ga lalata dukiyar al'umma wanda yin haka ɗin kisa ne ma al'umma ɗin kamar yadda al'imam abu zahra yake faɗa cewa shi yasa ma Allah madaukakin sarki a wani waje sai ya haɗa batun cin dukiya ta hanyar da bata dace ba da kisa a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum sai kame wala taqtulu anfusakum kada ku ci dukiya ko wanda suka yi imani kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ta hanyar da bata dace ba ita ce haramun hmm? sai dai in za ku ci to zanto ta hanya ne na cinikayya kuma bisa yarda a tsakaninku sai ya ce kuma kada ku kashe kawunan. kada ku kashe ku shi wannan ta jami'in da jami'in ko wala taqtulu anfusakum amma wannan baina din da sana nuna mana istimalin na biyu din ake nufi na faɗa muku a baya cewa arrazi ya yi ƙoƙarin istidraki wa malaman tafsiri anan shi yana ganin cewa wannan ya shafi duka ya shafi yadda kai za ka ci dukiyanka ta hanyar haramun da yadda kuma za ka ci dukiyan wani ta hanyar haramun sai ke cewa da malamai suka ce wala kusa kun suke kamanta shi da wala taqulu amalakum bainakum bil batil yana cewa ba haka bane to amma wannan baina in tana masa raddi saboda malamai suke cewa in ba don haka ake nufi ba to zai zan bayyana din nan baka da wata fa'ida a nan wurin ina fatan mun gane kenan kamar da ne yake faɗa magana ne da ya shafi kowa da kowa kuma ya shafi kowane irin nau'i na dukiya ba tare da itibarin yawa ko karanci na wannan dukiya din ba ko da shishi ne ko taro na waninka wanda yake ba yi maka izini ba idan ka ci shi ka ci haramu ka shiga hanin da Allah madaukakin sarki yayi a nan wurin saboda haka ba la'akari da yawan dukiyan ko rashin yawan dukiyansa ko nau'insa a'a matukar dai ba a maka izini ba ka ci to wannan shine abin da Allah yake hana mu kar su yarda su yi ina fatan mun gane shi yasa muna karanta tarihin salafin lokacin abin sai baka mamaki kaga cewa shugaba ne na gwamnati idan aka turo masa da wasiƙa wacce ta shafe shi sai ce a kashe fitilan gwamnati a je a ɗauki nashi a gidansa a kawo sai ya kunna sannan ya karanta wasiƙa in ya gama ya kashe a tafi gida sannan a bai masa shi sannan a kunna na gwamnati ana haka ita wannan irin su Umar ibn Abdul Aziz haka nan Shehu Usman dan godiyo an haka ito wannan wannan gare shi wannan duk gudun kada su ci abin da ba nasu bane mun gane ko saboda haka komai karancinsa komai sa Allah ya yi hani a kai wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil shi al batil inda mai yake nabi malamai suna cewa al batil um, suna ne na abu idza zahaba baya'an wa khusran in abu ya tafi haka nan a banza wani lokacin su ce al'abar abu wanda yake mara amfani abu wanda yake hasararre abu wanda yake ba shi da fa'ida wannan shi ne albabu duk abin da ba shi da tabbas ba shi da fa'ida ƙarshensa hasara wannan shi ne albabu abin da ke gama waɗannan gaba ɗaya ne duk wani abin da Allah bai yi maka izini ka yi ba idan ka yi shi sunansa albabul duk wata mu'amala tsakaninka da ɗan uwanka mutum na kulle-kulle na imma kasuwanci imma auratayya da sauransu duk abin da ba izini a kansa ba To ba shi da fa'ida a shari'ance sannan kuma zai jawo maka hasara don zai saka ka fada cikin sabo sabon za ka kai ka zuwa ga azabar Allah madaukakin sarki wannan shine ma'ana gamammiyar ma'ana ta al wannan lafazi na ya ba mai tu da mushtaqat ɗinsa daban-daban har sau shida a cikin alkur'ani mai girma da kuma salo daban-daban kuma ya zo a siya siyaki daban-daban ayin na alkur'ani na makka da na madina duka sai nuna maka cewa tun tuntuni shi abin da ya shafi halalun da haramun tun farkon musulunci an zo da shi ba wai sai a madina ne aka shar'anta halalun da haramun ba eh wannan shine dunkulallen abin da zamu dauka cewa mun samu wannan a ayoyi na suratul baqara afwan surori na na makka hakanan a ayoyi na madina mafiya yawan ma wuraren da wannan kalmar ta zo a ayoyi ne na makka eh, a wajaje a surori wajen goma sha bakwai surorin makka surorin madina da albatul eh, ta zo a ciki surori ne guda bakwai bakwai bakara da ali imran da nisa da al'amfal da tauba da alhash da suratu eh, suratu muhammad alkur'ani ya yayi yi amfani da albabil ma waɗansu abubuwa na farko dai shine ne tsafi alkur'ani ya kira tsafi albabil a wurare da dama a cikin kashin annabi musa alaihi salam inda yake cewa ma ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين kaga sunansa albatil da sauran wurare ba za mu ta wannan bahashin ba haka nan kafirci Allah sarki yana kiransa albatil da shirka shi ma wannan ya zo a wurare da dama cikin alkur'ani mai girma misali Allah madaukakin sarki yana cewa wajadalu bil batili liyudhidu bihi al Allah madaukakin sarki yana cewa la ya'tihi al-qur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah na cewa yuhiqqa al-haqqa wa yubtil al-batila walau kariha al-mujrimun kafirci yake nufi anan wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun yana nufin kafirci yana nufin yana nufin shirka haka nan batil yana zuwa da abin da ba shi da amfani alqur'ani yana zuwa da ma'anar al'abas وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ma'ana ba mu halicci sammai da kasa haka kawai kara zube ba amfani mun halicce ne don wato ainihin amfani hakanan gumaka sarki yana kiran su al-batil والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون Inna هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بوتن ما كانوا waɗannan su ne abubuwan da ƙur'ani yake kiran su albatil sannan sai haram abin da ya shafi mu'amala kenan kamar a wannan ayat din la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa aklihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wannan na nufin haram ƙur'ani ya yi amfani da albatin a wajen mukabalar alhaq alhaq a nan gefen albatin a nan duk inda aka yi amfani da shi a nan to alhaq yana nufin tabbataccen abu wanda bai gushewa wanda yake da amfani shi kuma albatil abu wanda yake ba shi da fa'ida mai saurin gushewa saboda rashin amfaninsa shi yasa alkur'ani yana kiran Allah madaukakin sarki da alƙa saboda shi ne wadda samuwar sa na tabbas ne bai wato ainihin gushewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'un min dunihi huwa al-batil saboda ga duk wani abin da aka bauta za masa koma bayan Allah Qur'an yana kiransa al-batil saboda me saboda bai cancanta abin da za masa ba bautansa hasara ne bai shi da amfani bai da fa'ida saboda haka yana zuwa bai muqabil al-haq ko da ma'anar sa Allah madaukakin sarki kamar a ayatan da na ja, ko al da ma'anar sa na imani wajadalu bil batil yudhidu bihi al-haqq gaskiya wanda shi ne imani muqabilin sa kuma a ce shine kafirci sannan الباطل يزوى في مقابلة ألا دمى كما يجب أن نجاء وانشر آية في سورة العنكبول والذين آمنوا بالباطل وكفروا سيكي بالله سنن الباطل يزوى بمقابلة نعمة الله بدو في سرقين أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون أشكي سورة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أين عنكبوت كورو kaga nan muqabalar ni'imar Allah nan kuma wato ainihin babu shi ma a nan wurin babu din abin da yake nufi da shi shine bauta na gumaka wanda ba shi da asali alhali Allah shi ya musu ni'imomi shi ya halice su shi ke ba su ruwa shi ke ba su kaza amma sai su yi imani da wancan su kyale ba za su yi la'akari ba da waɗannan ni'imomi wanda Allah shi kaɗai ke musu su bautata masa waɗannan su ne ah, mukabalat da kake samu na alhaq ah, alqur'ani na albatil ah, alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya jingina wannan mu'amala da albatil alqur'ani zuwa ga waɗansu mutane na farko su ne المشركون مشركي دم السياق دين ديكي مغانا عكام كافر شعفة بالباطن يؤمنون كذا انا مغانا نيت مشركي كينا المبطلون سني سني مشركي دم وخسر هنالك المبطلون عندي يزود ولا نسيق دم آه، ينا نفهم مشركين ينا نفهم مشركين حكنا الله يتنجنا شن الباطل shin dukiya na haramun Allah ya jingina shi zuwa ga mushrikai ya jingina shi zuwa ga yahudawa generally sannan ya jingina shi zuwa ga malamai cikin yahudu da nasara a cikin ayat suratul nisa Allah madaukin sarki yana cewa dangane da bayani akan mugayen ayyuka na yahudawa wa akilihim riba wa qadnuhu an wa akilihim amwalan nasi bil batil فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم saboda zalunci da yahudawa suka yi mun haramta musu waɗansu daɗaɗan abubuwa da za mu halasta musu shi za ku iya tuna mun faɗi wannan yayin da muke magana akan anwa na at-tahrim ko abu wanda yake sa ayi tahrim yayin da muka fassara faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal amanu kulu من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة من فدي أبوه من فدي وانا وانا مكتئ الله مدو ينسر كيمو يا إيمان أغاتا بإيمان وانا بقوك ba a ce wai saboda wani zunubin mu an haramta mana wani abu da da Allah dokin sarki ya halasta mana ko har annabi alaihi wasallam yake cewa gone ya tabbata ga mutumin da yayi tambaya dangane da wani abu wanda yake da halalun ne a dalilin tambayarsa aka haramta ma ma ma al'umma To mu Allah bai mana wannan hukuma ta hanyar wannan ba ya yi nema ma waɗannan yahudawa to Allah yana faɗan dalilin da yasa ya haramta musu waɗansu abubuwa da da halalun ne sai ce saboda zalincin su wa bi saddihim an sabilillahi kathira da yawan tun kudin da mutane daga tafarkin Allah madaukakin sarki na uku yace wa aklihim riba saboda shin riba da suke yi wa kadnuhu anhu kuma tabbas an hane shi an hane su daga shin riba sai ce wa aklihim amwalan nasi bil batil da cin dukiyar mutane da suke yi ta hanyar da bata dace ba ta haramu, hmm? Allah ya faɗa mana wannan ma a cikin suratu ah, al-ma'ida dangane da su inda yake magana akan cin as-suht wa aklihim as-suht ko shine haram din sannan Allah madaukakin sarki ya dingira wannan bai da na faɗa zuwa ga su malaman su kuma khususan ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah ya ku wadanda suka imani ku sani lallai da yawa daga cikin malaman yahudawa da malaman nasara suna cin dukiyan mutane ta haram mana gargadi yake muku kenan ku mummanai ku malamai kuma cikin musulmi kada ku yadda ku fada cikin wannan saboda in kun yi haka hukuma ba za ta bambanta ba Allah adili ne yadda yawa waɗansu haka kuma zai yi to wannan shine ah, batil kenan a dunkule gajeren istiqra'i da ne cikin alqur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu afwan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil to anan kaga al batil din yana magana ne akan abin da ya shafi cinikayya abin da ya shafi ta'afi ai mun fadi cewa hanya na uku na iktisab na samun dukiya kamar da fari wani shirya ambata shine karɓa daga hannun mutane ko karɓa ka bayar to wannan shine kuma ciniki hmm? da kuma waɗansu surori na na al'ukud to wannan ne Allah madaukakin sarki ke yin hani akai kada ku yi ta hanya wacce ba cancanta ba ta hanyar albatil in mutum yayi haka to ya fada cikin wannan hani da Allah madaukakin sarki yayi al'aklu bil malamai suna cewa yana da martabobi wajen bayyanansa martabobi guda uku kamar yana bahir ibn ashir ke faɗa mana albabil wajen bayyanarsa martabobi uku ne abinda Allah ya haramta wajen mu'amala da dukiya matakai-matakai guda uku ne wajen ka gane su mataki na farko su ne abubuwan da suke a bayyane kowa ya san ba daidai ne ba shi ne ke cewa al'ula ko jami'u sami'i mimma huwa sarihun fi kaunihi batila kamar kwace kamar fata kowa ya san wannan batil ne ko kamar damfara kowa ya san in mutum yana da hankali ya san in ma ya yi wannan ya san ya yi barna ne sannan abu na biyu shine martaba na biyu bai kai wannan fitowa fili ba shine abubuwan da shari'a ke ta zo ta bayyana cewa wannan abun kuskure ko da ko za ka samu mutane ko wata al'umma su sun yarda da wannan kuma suna yi ba su ɗauka matsala ba ne ya ce wannan su ne abubuwan da da a ɓoye a wajen waɗansu al'umma larabawa a jahiliyansu suna cin riba ba su ɗauka wannan cutarwa ba ne da musulunci ya zo shi ne ya ce musu a ba Allah ya ba mu labari ba ya ce su suna cewa mal bai'u mislin riba suna gani ai kasuwanci haka ne eh yana iya tuna lokacin da na tafi karatu a Nijar mai masaukin mutum ne wanda yake sana'ar irin wannan goma karin yake yi ana zuwa a sai aurensa shi masa wani wallahi wani bare Allah ya gafarta masa ah, malam wannan ai kuma ne ce kasuwanci muke kasuwanci muke kaga har yanzu ma kenan akwai akwai wadannan wanda suke ganin abu ne wanda ba ba so ne tunda mutum yana so ne zai zo ya saya kuma su bashi su ma sun je sun saya ne saboda haka akwai tarabi ko saboda ka su suna ganin ma'ai ba wani abu bane sai in sun samu ilimi a kai cewa wannan batil ne ma'ana shari'a ba ta yi izini da shi ba ko yanzu a kasuwanni za ka je ga mutane suna sayar da abubuwan da ake amfani da su don barna wadda shari'a ta haramta waɗansu ba su sani ba su suna ganin cewa tun da ba su za su je su yi aikin barnan da abun ba to su su sayar ba ba matsala irin masu sayar da gashin attachment da matan suke sakawa wanda ka san duk wanda ya saya abin da zai je da shi kenan ko wannan ai haramun ne sayar da shi akwai wanda ba su haka ba akwai kilare na yan tsubu wanda duk wanda ya zo ya sayi wannan turaren zai sayi tsubu ne zai sayi tsafi ko ya yi damfara ko makirci ma wani mutum ya yaudare shi ya ce masa zai samu kaza wanda sunan nakin su ba kana ji sunan naki ne na shirme na aljannu na ware ne kaza kaza za ka ga mutane yan koli suna sayar da shi akwai wanda in ka musu magana zai ce a ah, su su kawai tilare ne sai ta tilare haramun ne za su ma kawai tilare ne saboda abin yakan dan shiga duhu kuma tana iya su masu irin wannan sana'a in sun zo abin da za su gaya musu kenan kai na kake ciki ne ba wanka da mai zamu yi shi to in ka san ga abin da zai yi da shi ko ko ka san wannan nau'in na tarare ba na shafawa a jiki bane ba na shafawa a kaya bane a'a na aiki ne wai aiki suke kiran shi eh na aiki ne na barna to kaga sai da shi haramun ne kenan yawa kamar yadda yahuda da suke ko da ke su wannan hila ne suke shi ba zai shiga wannan ba zai shiga saboda su sun san haramun haramun ne a matsayin su na masana da Allah madaukakin sarki ya haramta musu cin abin nan Kamar yake kiran shi shuhum ko mai shuhum da hausa kitse ko sai abin da suke yi sai su narkar da shi ya zama mai sai su jamalu hawa azabu sai su zayar hmm? kaga wannan akwai mustama inda an yi wani lokacin da a mustama din waɗansu amma wannan shi ma ana dai faɗa ne amma sun nafsi min hushai bayan da za a yi a ce zana a ce akwai lokacin da ake ganin waɗansu al'umma suna ganin ba laifi ba ne to amma yanzu a wannan zamanin fa akwai har dokoki ma akwai matuƙar dai da yardanta kuma ta cika shekara goma sha takwas in ta yarda kuma wanda kuka yarda ne ya kabata to wannan babu babu babu laifi amma wannan gaskiya ba wai rashin sani ba ne. wannan ta'addanci ne da ke ta iyakokin Allah wuce sarki kawai amma su wadanta haka suka a abun da waɗannan misalai da na baku haka da dama daga cikin mutane suke ɗaukawa. to sai Allah wuce sarki ya zo da ayoyi haka na hadisa annabi alaihi salatu wasalam yayi bayanin cewa waɗannan abubuwa haramun malamai suna ƙara misali inda da ake yi laraba suke yi wannan cinikayya mutum ya zo ya ce ya sayi gona da kayan gonan ko ya ce ya sayi eh, abin nan kaya na gona alhali yana nan bai fara fitowa ba mutum ya zo ya sayi gonan mangoro ya ce ya sayi mangoro din alhali mangwaron bai ba a fara ga ya nuna ya yi kyau ba annabi alaihi salatu wassalam ya hana ya ce yaya ɗayan ku zai ci dukiyan ɗaya bai batil ka sani ko zai yi kyau ko ba zai kyau ba ai kar a sayar sai an daga su sun yi kyau sannan sai a zo sai a yi wannan cinikin sai a saya to kun ga shi ma shari'a ce ta zo ta bayyana ta bayyana wannan ɗaya hadisai da suka zo suna bayyana irin waɗannan mu'amala da mutane ordinary ba su ɗauka cewa ah, barna ba ne suna da yawa abdahir na ashur yake cewa ibn al-arabi ya ce hadisai sun zo guda hamsin suna bayyana ire-iren waɗannan abubuwa wadda da larabawa su ba su ɗauka barna ba ne martaba na biyu martaba ta uku su ne abubuwan da ake ɗaukan cewa barna ne ta hanyar iskin babu sabbin abubuwa da suke zuwa kenan wanda babu nassi a kai wanda malamai ne za su bincika su ce wannan abun kaza haramun ce saboda dalili kaza yana shiga karkashin abu kaza an ko dalili na kiyaci ko wani abu na wato ainihin shari'a to wannan shi kaga ya fi shiga duhu ko malamai ne za su bincika cikin nafsoshi na shari'a su cire hukuncin wani abu sabo sai su faɗa maka cewa wannan fasali to wajen haka ko malaman sukan yi sabani akwai wanda za ka samu suna faɗaɗawa akwai wanda kuma suna tsukewa to ba a cikin wannan magana shi ta fiko ba ta tafsiri ba wannan ana gaya muku ne don ku kuma ku dan samu wayewar kai dangane da wannan waɗannan su ne maratib na abin da yake haramu to malaman tafsiri suna faɗan misalai ne kawai in sun zo ƙarƙashin wannan aya din yawanci abin da suke faɗa misalai ne ba shine gamammen duk abin da yake sunansa babin na kasuwanci ba saboda ka in ka zo karanta za ka samu wannan ya kirga waɗansu abubuwa kamar al'ibinu al'arabi zai ce maka riba ta shiga ciki hmm? ya ce maka sata ta shiga ciki ya ce maka kwace ya shiga ciki sai ya shiru baya nufin sauran mu'amalolin ba su shiga ba misali kawai ya buga maka ina ba ta kun gani shi yasa kamar a wancan satin na faɗa muku cewa wanda na ga ya fada da bayani akan wannan wanda eh, inda an nasu sosai za a gane shine arrazi shi kuma ya ɗauko shi kamar yadda yake faɗa daga al a cikin ihya ulumuddi me yake faɗa cewa abin da yake sa dukiya ya zanto haramun waɗansu abubuwa ne guda biyu a dunkule imma saboda shi karan kansa abin ko kuma dan hanyar samo wannan abu in ka ji an ce abu kaza haramun to in ma shi karan kansa ne shari'a ta bashi shi cewa mu'amala da wannan ko cinikayya cikin wannan haramun ne tahrimun ne lizadi kuma ta bayan da muka yi tafsirar na na halal haram muka ce akwai wanda hurmarsa li zatihi ne ko akwai wanda kuma hurmarsa li arim wani dalil ne zai sa ya zanto haramun kawai yanzu misali in kuma koma ayat da muka yi bayani a baya din innama harrama alaikum al-maitata والدم al-khinzir ko muka ce harrama alaikum al-maita almaita almaita arif ne in ba da da ba su mutu ba kun yanka ba da zanto haramun ba in kun yi ciniki cikin dabbobi suna da rai ba zanto haramun ba amma in suka zama mushe ba cinikayya cikin su ya zo mene haramun almaitata wa dam shi wannan dam mun faɗi shi ma hikimar da yasa aka haramta shi ko shi yasa ba kowani dam yake haramun ba uhillat lana maitatani wa dama sannan muka da muka zo lahmal khinzir sai muka ce wannan muharramun ne lizati shi ba don wani abu ne aka haramta shi ba hmm. shi a karan kansa ne Allah ya haramta shi saboda haka tsawon ya mutu ko an yanka hukuncin haramun hmm. sai sama Allah ya fito da na ya ce wa lahmal khinziri a cikin taujihar da malamai suka yi ya ce naman alade wato a nuna maka cewa ba wai in ya mutu ne kawai ake taimaka haramun ba a shi karan kansa ne komai na shi haramun shi yasa har fatansa malamai suke cewa wani su malamai suke ne ko ko an je mai fatansa duk da shi annabi yake cewa ayyuma ihadin dubiha faqad tahura suka ce banda na alkhanzir saboda shi sa ainiya ce zakiya najasa ce wacce shafe shi a karan kansa to dukiya ma na zanto haramun in ta wannan hanya ɗan cewa ayin ko kuma saboda ari shi ne turukul iktisab da muka ambata guda uku a dunkule a magana abbahin ibn ashur a nan shi ya faɗi abubuwa guda shida shi ma duka a dunkule ne bari mu dunkula su abu na farko da yake cewa abu yakan zanto haramun ne imma saboda ayin ɗinsa ko saboda ari a nan ne ya faɗi abin da na gaya muku wancan karan cewa dukiya imma ya zanto daga ma'adinai ko ya zanto daga tsirrai ko ya zanto daga dabbobi sai ce ma'adinai wanda su ne abinda suke kafa ko ya ce wannan babu wani abu wanda yake haramun a cikinsu sai dai in sun kasance masu cutarwa ne in ka za su cutar da kai to sai zanto ci da sayar da su domin ci mu'amala da ci a ciki sai zanto haram amma in ba haka ba halalun kaga wannan idan su ne a karan kansu suke cutarwa in an ci kaga tahrim ne wannan li'arif ko saboda cilin ne in ba shi bane kenan za a yi wani su amfani da su sai ya ce abin da yake nufi shine abin da yake wanda yake guba duk wani abu ne na guba wanda yake a bayan kasa to kasancewar sa guban ne yake bada shi harama. in ba haka ba halalu sai ke dangane da tsirrai kuma su ma tsirrai babu abin da yake haramu a cikin su sai abin da ke kawar da rayuwa ko abin da ke kawo rashin lafiya ko abin da ke kawar da hankali idan ba su yi maka ɗayan wannan ba kawar maka da rayuwanka ko lafiyanka ko hankalinka ba to halalu ne sai ce abin da ke kufiyar da rayuwa su ne guba abinda ke tafiyar da lafiya su ne abubuwan da ake ɗauka a matsayin magani amma sai a yi amfani da su ba yadda ya dace ba ko ba a lokacin da ya dace ba abubuwan da suke gusar da kuma hankali na tsirrai kaga su ne gaban giyaye ko da sauran abubuwa masu masu bugarwa wanda tsirrai ne suna suna fitowa ne daga kasa to in banda su duka waɗannan abubuwa menene halalun sannan sai ya ce dangane da dabbobi kuma su wannan su sun kasu gida biyu ne akwai dabbobi wanda ake ci akwai kuma wadda ba a cin su wanda ya halatta a ci na dabbobi gaba ɗansu to ana cin su ne in an yanka su yanka irin ta shari'a hakanan idan an yanka ɗin ba ba komai da komai ɗinsu ne yake halalun ba hmm? akwai abubuwan da shari'a ta haramta irin eh, bahayansu hmm? da wannan jini da muka ambata damar masfuh hmm? da dai duk sauran abubuwa akwai abubuwa da dama haka nan wanda ake ambata su a cikin littattafan fikihu so kaga wannan ya ambata ya ambaci abinda shi a wajen su yake cewa suna iya zanto haram a karan kansu sai abu na biyu shine ce abubuwan da suke haramta ne wajen hanyar samun su shine yace jihad isbatil yadi alai wanda shi asairu shi ne ce ta'afi da sai ce to zanan zamu ce Ɗaukar dukiya in ma ya zanto da zaɓin shi mai mallakar dukiya din ko ba da zaɓensa ba mai dukiyar da za ka ɗauka na mutum ba tare da zamansa ba ya ce kamar gado hmm? in mutum in za ka gaji mutum yana da zaɓi a kai ko kuma sai ce wanda kuma kake da zaɓi in ma ya zanto za a ɗauka ne da harak daga shi mai mallakan abin na jin shi kuskure a rubutu za a ɗauka ga wanda ba daga wajen wani mai mallakansa ba ko kuma za a ɗauka da gani wanda yake mallakansa wanda za a ɗauka wanda ba ba wani yake mallakansa ba su ne ma'adinai ai akwai mai su shi ne Allah wadda wuce sarki ko yawa amma babu wani mutum wanda za a ce mulkinsa ne so imma irin wannan ko kuma wanda za a ɗauka alhali wani yana yana karkashin mulkin wani sannan sai ce wanda za a karɓa a wajen wani dan imma ya zanto za a karɓa ne da karfi ko ta hanyar yarjejeniya wanda za a karɓa da karfin nan imma domin alfarmar dukiyar ta faɗi kamar ganima idan an yaki duk abin da aka samu ai alfarmar dukiyar ta faɗi saboda haka in ka ɗauka kaga da karfi aka ɗauka ko ko kuma ya zanto an kwashe ne da karfi saboda cancanta a kwace da karfi din waye cancanci a kwace dukiyarsa da karfe mutumin da zakka ta waje ba kansa yi kibiya annabi ce inna akhidhu hako za mu kwace to <clears throat> haka nan mutumin da akwai nafakat sherwa na wajibi akan kan yaki yana da mata yana son ta yi aure ta yi bai ba ta abin shi alƙali zai tilasta shi a kwace daga cikin dukiyarsa ko a wato ainihin sauka annabi ya ce wa hindu ta ce mijinta marowaci shi shin ya halatta ta ɗauki wani abu da cikin dukiyarsa ba tare da saninsa ba mm, kaga ai babu yarda din kenan kamar da karin kenan ko mm, ta ciyar abinda zai ishe ta da ita da iyali da ƴaƴansa annabi ya ce kuzi ma yasiki wanda ke bil ma'ruf wannan dangane da wanda za a fata da karfi kenan wanda kuma za a fata wanda kuma za a karba ta hanyar yarjejeniya shine shi imma a karba ta hanyar bayar da wani madadi wanda wannan shine ciniki ko za ka bayar da wani abu ne a baka sai ce misali kamar kasuwanci kamar sadaki kamar kodogo in kai mutum aiki ya baka wani abu ko kuma ya zanto za a karba ne amma ba tare da wani madadi ba kamar kyauta Hmm? kamar wasiya yace saboda haka wannan ya baka abubuwa guda guda shida bari za mu ambace su dai bayan dai ko abu na farko yace abinda ake ɗauka ba daga wani wanda yake mallaka ayyanan ne ba cikin mutane shine kamar ma'adinai wannan ma'adinai ko kuma ka je inda ba kowa ka raya wurin shi ne ihya al-mawat hmm? to wannan ko kuma ka tafi jeji ka yi farauta a wannan ai ba ba na wani ba kake dawa abin kake farauta din ko ko kuma ka tafi jeji ka yi itace hmm? ko kuma ka tafi rafi ka ɗiba ruwa dan ka zo ka yi amfani da shi ko ka sayar da shi ko ka tafi ka yi ciyawa dan ka zo ka sayar a ba dabbobi ya ce wannan gaba ɗayan su halalun ne da sharaɗi kada ya zanto wani mutum ya riga ya riga ka ya kebe wajen makarsa kun gane in wani ya je ya kebe wani waje to ba za ka je ka shiga wajen ka yi ka yi farauta ba ko ka yi itace ba ko ka yi ciyawa ya riga ya keɓe wajen to ya zama nashi idan ka je ka yi ɗaya daga cikin waɗannan to ka aikata mai ne ka aikata haramu wannan dangane da abin da ake ɗauka ba tare da daga wajen wani wanda yake mallakansa ba halalun ne sai dai wani ya riga ka wani ya riga ka to kaga shikenan sai abu na biyu shine ne da ake ɗauka da ƙarfi mana hmm? daga wajen wani ko amma da ƙarfi to wannan na biyu dan wanda ake ɗaukawa da ƙarfi daga wanda dukiyar ba ta da alfarma wannan shine alfai'u alfai'u shi ne dukiyar da aka kwace a hannun abokanan gaba sun gudu za a kawo musu farmaki sai suka gudu suka bar dukiyarsu ko ganima shi ne wanda an yi gumurguzo din ko aka yi galaba a kansu sannan aka ɗauka sannan da sauran dukiya na abokanan yaƙi idan aka kai declaring cewa kuna yaƙi da waɗannan to dukiyarsu kamar yadda baransu ya zanto alfarmansa ya faɗi to kaga dukiyoyinsu duka waɗannan halalun ne ma musulmi shi ma wannan halalcinsa da sharaɗi دون ضع فتر متى خمس واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه كم ما عفى الله على رسوله من من اني وما عفى الله رسوله فلله لصار رسوله يعني سورة المعنين الممتحنة الشكل سورة الحشر كم أو فإي يد ذا عربة الفايدة يد ذا عربة ذا عربة غنيمة إذا أنت ذا خمسين sannan an raba shi tsakanin waɗanda suka cancanta da adalci hmm? ba kuma kwace ba makafiri wanda yake da aminci ko yake da alkawari ko yake da alfarma to ya zanto halalu amma matukar ka kwace dukiya ne na kafiri kafirin amana hmm? ko kafirin da yana da wannan alfarma dan sako ne ba a kashe dan sako ba a kwace masa dukiyarsa in kai wannan to kai haram wannan shine nau'i na biyu kwace dukiya daga dukiyar da ba ta da alfarma abu na uku shine kwace dukiya saboda ta cancanci a kwace ta shine wannan dukiyar wanda ya ƙi ya bayar da wani abu wanda yake wajibi ne a kansa alhali yana da shi yana da iko a kai saboda ka za a kwace ba tare da yardansa ba hmm? shi ma wannan kwacewa wannan shi ma halalun ne idan sababin a kwata din ya cika sharuɗin kwata din ya tabbata sannan an san menene gwargwadon abin da za a ɗauka ɗin sannan da aka tashi ɗaukawan kuma an tsaya inda ya dace a ɗauka din ba wuce gona da iri ba wannan shine na uku abu na hudu shine dukiyar da za a za a karɓa ta hanyar yarjejeniya da kuma bayar da mai madadi bayar da farashi kaga wannan shi ma halalun ne idan an bi sharuɗa na wato al'iwabai din su abubuwan da za a musanya ɗin da sharaɗin su masu ƙulla ciniki ɗan, da sharaɗin lafazar da za su yi amfani da shi wanda shine al'ijabu wal qabul irin wanda shari'a ta yi da shi kuma sun nisanci sharaɗi wanda yake ɓataccen sharaɗi wannan shine na uku na hudu abinda za a karɓa ta hanyar yarjejeniya amma ta hudu ta biyar da ko da za a karba da ta hanyar yarjejeniya amma ba tare da an bayar da farashi ko madadi a kai ba wannan shine in zan baka kyauta ko in zan yi wasiya cewa a ba wani abu kaza ko kuma in mutum zai yi sadaka shi ma nan kawai akwai ɗan sharuɗa idan an cika waɗannan sharuɗa dan kuma hakan bai kai zuwa ga cutarwa ba hmm? bai kai ga cutarwa mai gado ba mutum ya kusa mutuwa yana da dukiya sai sai yayi kyauta da shi ya dauki tsoka mai yawa sama da sulusi zai sai yayi wasiya da shi alhali dukiya ba ta da yawa kuma ga magada da yawa za ku tuna wani fadi wani abu mai kama da wannan yadda muka yi tafsirin kutiba alaikum kutiba alaikum idza habara ahadakum al-maut har zuwa ga man khafa min musin janaban aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alai to matukar ba zai kai zuwa ga wannan ism din ba to halalu ne da ya kai akwai ism a ciki ya zanto haram sai nau'i na shida shine na karshe dan shine dukiyar da za a dauka ba tare da zaɓin mai abun ba za a bayar shi mai dukiyar bai da zaɓi shi ne makamar ambata da zuko shi ne mai kenan gado wasu ya yi shi ce a baya ko amma gado shi ne wanda bai da zaɓi ya ce shi ma wannan kaga halalun ne domin ana zata ya samu dukiyar ne ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyar da suka da muka ambata sannan yana iya zana zanto halalun ne kawai gado shi ma in an baka idan an bayar ne bayan an biya bashi wasu abin da ake fara yi kenan in mutum ya mutu za a cire bashin da ake bin sa a biya idan yayi wasiya za a cire wasiyan a biya shine Allah ke cewa min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain sannan ya zanto an yi adalci wajen rabon gado dan ba an yi rabon da ko da gargajiya ba a ce babban da gado shi daban da na karamin da ko abin da ya kama da haka kuma in akwai zakka wajibi ko akwai hajji da ya wajaba a kansa ko akwai wata kafara da ta wajaba a cikin dukiyar su ma in an cire su to wannan wannan dukiyar shine na halalu abin da yake sai faɗa mana a dunkule shine cewa dukiya na zanto halalu ne idan an same shi ne ta waɗannan hanyoyi guda shida hmm? ka je ka sake muraja su in ka rike wannan to ka samu ilimi ne mai dimbin yawa duk babi na alhalalu da alharam da babi na mu'amalat na goyo abin da ya shafi abin nan eh, abin nan dukiya to wannan shine a dunkule abin da yake mai da shi halalun ko haram wanda aka samu shi ta hanyoyi waɗannan guda shida to halalun idan aka samu halal aka samu baraka ko rashin cikin sharadi na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda shida dukiyar sai zanto haramun sai shiga karkashin almalu sai shiga karkashin aklul mali bil ko shiga rashin albatil idan ka ci shi ka ci dukiya kenan ta hanyar da yake mene albatil hanya da bata dace ba da karshe shi a razi sai ya kara wasu abubuwa guda biyu sai ce a mazhabar su da yake cewa ya kunshi kowane irin nau'in ci sawa'un dukiyanka ne ko dukiyan wani sai ce da dukiya da kwale kala biyu ne in ma za ka in ma na waninka idan dukiyan waninka ne to yadda yake zanto haramun shi ne an samu kalli a waɗannan hanyoyin guda shida idan ko dukiyanka ne to abin da yake sa ya zanto haramun shi ne in ka sarrafa shi ta hanya wadda yake haramu wa in kana lahu fa akluhu bil haram shine ka sarrafa dukiyar wajen shan giya zina liwadi caca da shi misalai ne yake bayarwa ko cewa in kai haka ne ka ciyar da dukiyarka a irin wannan yanayin to wannan shine al'akal ne bil haram mun gane ko to amma kun ga anan don mu ƙara tabbatar cewa abinda jumhur din suke faɗa shine daidai ba abinda shi zai ke faɗa nan ba ai wannan ba cin dukiyar kake ba ciyar da dukiyar kake eh jiya ba kuɗi za ka bayar a baka ba ba wani ka ba kuɗin ba wani zai ci kuɗin ba kai ba ai ko to anan Allah cewa wala takulu amwalakum bainakum bil batil ana umartan ku ne kai kada ka ci ha ba kada ka ciyar ba shi haramun ne amma a wannan ayar tana magana akan ci ne ba ciyarwa ba ina fata kun gane sai bangaren ayar na biyu shine magana ciyarwa ka ciyar da wani haramun za ka zo wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam wa tudlu biha ila al hukam ko kuma kafin nan akwai maganar da na gaya muku duk abubuwan da suke faɗa misalai ne so ba sai na faɗi abubuwan da wani da wani da wani sun faɗa yake shiga karkashin aklus almal bil batil ba sai dai abinda nake so in faɗa anan shine abinda Muhammad Abdu da Rashid Rida suka faɗa a cikin tafsirul manar saboda ya dace da yanayin mu kuma ya dace da wannan tahzir da qur'ani yayi mana da yace inna kaseeran min al-ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nasi bil batil sai ne samu su sun ishara zuwa ga wannan magana na Alkur'ani mai girma har sun kawo nau'uka na al-aklu bil batil ah, abin da yake cewa Muhammad Rashid yaba yake cewa ko malamin yace inna kulla ajrin yu'khadhu ala ibadatin fa huwa aklun li amwalin nas bil batil duk wani ladar da za a baka a sakamakon wata ibada da za ka yi shi to wannan shin dukiyar mutane ne bil batil mai wannan magana anan ya kawo misalai na masu cewa za a karanta ba. mamacin ƙurani a yi tsada da kai karatun ƙur'ani ibada ne saboda haka ba ba a ciniki a cikinsa hmm? ko kuma za a karanta maka don za ka yi tafiya kada ka haɗu da 'yan fashi kada ka haɗu da ne da sauransu za a yi ciniki da kai a yi tsada kai akwai wanda suke kamar da yake faɗa suke sayar da yasan a ce za a karanta maka yasin guda kaza amma kowace ga kudinta gwargwadon iyayen da za ka iya gwargwadon kudin abin da za a karanta maka har yake ce akwai wanda ya samu suna da kocin bini da suke kullawa igiya da suke kullawa in an yi guda ɗaya sai a kulla ɗaya kenan an yi guda biyu sai a kulla an yi kaza sai a kulla an karanta wannan adadin na yanzu idan ka zo in ka ya kai hmm? duk wanda ka biya kudin sai a warware kulle din in ka biya na biyu sai a warware kulle in ka yaka sai a warware sai a warware kulle sannan yake na daga cikin waɗannan masu sayar da duk wani abu da sunan yaudara da addini masu sayar da su guru su laya kaga waɗannan ai suna sayarwa ne ba ba sa ce maka tsabi suke ko suna ce maka ai ayoyin ƙur'ani ne ko su azkar ne ko su asrar suke cewa ko wanda za a jaka da sunan da sunan addini yace duka waɗannan masu shin dukiyar mutane ne bil babu masu shin dukiyar mutane ne bil babu shi Rashid Rida sai ya kara cewa waɗannan masu masu karanta alkur'ani a biya su ya ce wannan ana fa magana ne akan wanda zai yi a shi dan ko da ba a shi ba yana iya yi shine wanda ake magana cewa wannan aikin nashi mummuna ne ya ce to ina kuma wanda in ba a bashin ba ba zai karanta ba in ba a bashi ba ba zai karanta ba ai akwai kungiyoyi ma na alarammomi wadda an maka suna ko ka haihu ko ko ka aure ko wani abun alkhairi ya faru da kai za su ce ma to za a zo a yi ma sauka amma ana tsada na tambayoyi daga cikin alarmomi a nan ga cewa yaya ake yi sai ce eh gaskiya akwai wanda dole ba sai an yi tsadan nan akwai wanda kuma za su ce su yi maka za su ce ga abin da za ka ba su in ka ba su fa lillahi alhamd in ka tawaye musu za su karba amma dai kuma za su yi maka daidai din amma kuma ka san gobe da in ka kira su ba za su zo ba ko akwai wanda za ku yi tsada da su in ka ba su daidai wa daida to za su yi maka iya saukan da aka ce a yi idan baka ba su ba to su ma za su yi tasgaro za su yi ciwa-ciwa a karatun idan sauka biyar za su yi kazo an yarjejeniya ko ne sauka kaza za ka yi aka ga alama ba za ka biya duka ba to kawai da dare ya yi sai a kwanta a yi bacci kawai a ce an gama waɗannan dukkansa gaba ɗayansa yana shiga da rashin wannan akulul mali ne bil mene bil batil shin dukiya ne ta hanyar da ta dace ba da haka duk wani nau'i na ci da addini wannan kawai misali ne na bayar fa na alarammomi kada wani ya ce mana fada da alarammomi ne kuma alarammomi ne ka gane ko misali ne kawai <clears throat> amma ƙungiyoyi shugabannin ƙungiyoyi na addini da daman su suna fada suna cikin wannan din eh, duk duk yadda ka je ka karba da sunan za ka yi wa ƙungiya hidima ka je ka raba shi gida uku ko gida biyar ka sa gida hudu a aljihunka ka bayar da guda daya ko kuma wanda za ka yi da sunan gina masallaci ko gyara masallaci na tafi garin auci kamar sati uku da suka wuce ko hulu na ga wani kaci barin masallaci aka ce sarkin garin shine da ya ritaya daga aikin gwamnati yace zai yi wa Allah wani abu shi ma sakamakon sarauta da Allah ya bashi na garin auci a Edo State sunan masallacin Arafat Mosque ka ci fara masallaci ya kace shi kadai ya sayar da duk abin da yake mallaka a kasan mace da Lagos da ina dan ya gina wannan masallacin sai muna magana da wani muka ce eh, lalle wannan jarumi ne Allah ya saka masa da alheri kuma da ya zo muka ganshi sai muka ga tawalu'u sosai muka ga sarki ba irin sarakuna da muka saba gani ba shi wani yake ba labarin ya ce ai yanzu harkar gina masallaci ya zanto business kuma yana kawo kuɗi sosai mai 'yan kwangila da su ah, waɗanda suke yawo don su nemi taimako na gina masallaci ko gyaran masallaci da sai shi mu yake shi mun wata rana a bauchi an zo an gina wani masallaci an bude ko in ya zo ana yaban shi contractor din saboda ya yi aikin yadda ya dace alhali sai ciyaman din fundraiser din da waɗansu su kuma suna jin haushi suna zagin contractor din da aka tambaye su mai sa kuke zagin sai ce ah, yanzu yadda ya wannan aikin za mu koma wajen wani mu ce a kawo taimakon gyara masallacin nan <laughs> eh, ba zai yi ba ma na ya toshe masu koma to shi yasa za ku ga a wurare da yawa an fara gyaran masallaci a yi shekara goma ba a gama ba kuma za ku ji an ce an kawo taimako da gudumawa daga ko'ina har daga kasan waje amma fa masallacin nan ba a gama shi ba dalilin kenan wannan yana shiga karkashin wannan ne aklu amwalin nasi bil batil saboda haka jama'a mai hattara Allah ya kare mu daga fadawa cikin wannan mummunan laifi mun fada daki saboda abu ne da ya shafe mu yau da kullum ko yawa ina jin lokacin mu yayi da haka za mu tsaya na ba kara wata zulubi a ilal hukam sai mai zuwa Allah ba da sarki ya kai mu abinda muka faɗa ya dai daidai faralace daga Allah fara roƙon sa ya dada mana wanda muka yi kuskure Allah ba da sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh